هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن وانا شيني زمان بيو أجكن كرات للتاف المقدمة القيروانية واللفر الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني وانديمو تشكرا تتري أكو da tamanin da shida bayan hijira Allah ya ji kansa da rahma yanwa idan ana biye da mu a darasin da ya gabata mun ce za mu karanta tsagwaron abin da ya faɗa mu fassara har zuwa ƙarshe sannan sai mu dawo kuma mu ɗauki kowace mas'ala ɗaya bayan ɗaya mu ji abubuwan da ta ƙunsa na bayanai da ilmin muka da suka shafi ɗayan ta Allah idan ba a mance ba mun karkare bayanin mu akan inda malam yake magana akan istiwa'ullah daidaitan Allah jalla wa'ala akan al'arshi wanda daidaito ne wanda ya dace da girman Allah da sa da buwayarsa ba irin daidaiton da nake yi ba in na zauna akan kujera ko kai kake yi amma an Allah jalla wa'ala ya kira shi da daidaito da haka musulmi a wannan matsayar ya waje bai imani da cewa daidaito ne amma haƙiƙaninsa ya yake wannan ba a ɗora min ba ba a ɗora maka ba sai ka san yadda yake to daga nan malam zai shiga wata sabuwar magana ya ce kallama musa bi kalami allazi huwa sifatu zati la khalqun min khalqi wa tajalla lil jabali fa sara dakkan min jalali wa anna al qur'ana kalamu laysa bi makhluqin fayabid wala sifatan li makhluqin fayanfat yace Allah jalla wa ala yayi magana da annabi Musa da zancensa wanda yake hakikanin zance wanda baka raba zancen Allah da sifarsa ta zati ma'ana Allah jalla wa ala ya siffanta da sifatul kalam shi yasa ma da ya tashi yace wa kallama Allah Musa taklima yace walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh dan haka ya tattauna da shi yayi gani da shi subhanahu wa kamar yadda a wani wurin yace wa qarrabnahu najiya wa nadainahu min janibi at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiya dan haka Allah jalla wa ala yayi magana da annabi Musa kalimullah sallallahu alaihi wa alihi kuma wannan maganar Allah sifa ce ta zatinsa wadda ba ka taɓa raba ta da zatin Allah jalla wa'ala ba halitta ba ce cikin halittarsa wasu waɗanda suka saba wa ahlus sunna wal jama'a a wannan babun sun yi ƙoƙarin siriya ko si da'awar cewa zancen Allah halittacce ne wal iyazu billah ma'ana dan haka ya riga ya yi magana ta ƙare shikenan kamar yadda ake samun wata halittar an riga an yi ta kuma shikenan ta riga ta tafi wasunsu kuma sai su ce a'a dai jinsin maganar Allah shine, amma idan ya yi da ibraniya sai ta zama attaura idan ya yi da siriyaniya ko ya da wanene sai ta zama injila in ya yi da arabiya sai ta zama alkur'ani wannan gwaranci ne wannan jafa'i ne ga Allah jalla wa'ala Allah jalla wa'ala yana yin magana sanda ya so da yanayin da ya so da kuma ga kuma wanda ya so subhanahu wata'ala kuma Allah jalla wa'ala ya bayyana ya yi tajalli ga dutse wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ai wannan dutsen sai ya tarwatse saboda girman Allah jalla wa'ala ma'ana duk yadda kake suranta yadda Allah yake ya wuce tunaninka kullama khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da zai tarso a zuciyarka ka dinga riya cewa ga yadda Allah yake to Allah ya fa haka saboda hankalin nawa da naka yana da limit yana da limitation yana da iyaka da ba zai iya tsallake wannan iyakar ba kamar katanga ce ballantana har ya gano yadda Allah subhanahu wata'ala yake ka duba fa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je zai gana da Allah da ya ji shauƙi na zancen Allah subhanahu wata'ala shauƙin da ba shi da misali sai ya kwaɗaitu cewa ka san duk sanda ka ɗandani daɗi to so kake ka samu daɗin baki ɗaya da haka sai annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilaik ya ubangiji ka nuna min kai man na ganka Allah jalla wa ala yace lan tarani ai ba zai ka ganna yace amma walakin inzur ila aljabal yace ka kalli wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dai har dutsen ya iya wanzuwa a inda yake to zai yi ka gani to Allah jalla wa ala haskensa ne fa kawai ya a akan dutsen sai dutsen ya tarwatse ya rididdige ya zama mai. ya zama labari ya zama ƙasa subhanallah ba fa wai shi da zatinsa ya ya sauka kan wai dutsen ba a'a haskensa ne ya yaye hijabi hasken ya dosan dutsen sai ya tarwas sannan malam yace kuma alqur'ani mai girma zancen Allah ne alqur'ani ba halittacce bane ballantana ya kare kuma ba wata sifa bace ta wani halittacce ballantana ya zama ba an neme shi an rasa wanda wannan shi ma za mu zo a cikin sharhi mu ji malam yana yin kamar raddi ne ga wasu tawa'if wanda suke nasabta kansu ga musulunci wanda suka haifar da wasu bid'o'i a wannan babin wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransu ba san da su ba na da'awar cewa a halittacce ne saboda suna ganin ya za a siffan ya za a ce Alkur'ani zancen Allah ne ya za ka ce dan adam yana magana kuma ka ce Allah yana magana ai kamar ka siffanta shi da abin halitta dan haka sai suka tafi ga wannan jinayar to ba sani ba kuma sai suka yi wa kansu jafa'i malam ya ci gaba da cewa sannan kuma ya wajaba ai imani da ƙaddara alkhairinta da sharrinta mai daɗinta da marar daɗinta mai zaƙin da mai ɗacin duka abin da kaga ya faru a rayuwar nan mai daɗi da marar daɗi mai zaƙi da mai ɗaci duka kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna Allah ubangijinmu shine ya tsara haka nan ya ce qaddarahu ya tsara haka shine ya tsara wa maqadirul umuri biyadihi kuma tsatsara al'amura duka a hannunsa suke subhanahu wa ta'ala ba wanda yake taya shi kuma ba wanda Allah yake shawarta yadda ya ga dama haka yake wa ha an qada'ihi duk abin da kaga ya wanzu ya zo ya wakana ya gudana to ya samo asali ne daga tsarin Allah daga na aka samo alƙaba'u wal qadar alqada'u wal an riga an hukunta an rubuta an tsatsara kamar yadda aya ta ce inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir dan haka dan uwa mai albarka yar uwa mai albarka kada ka yaudari kanka ka yaudari kanki cewa wata masifa ta same ka ka dinga tunanin wane ne ya janyo maka shi wannan wanan wane ne shi duk isassa bai isa ya janyo ma alkhairi ba ko kuma ya janyo maka tsiya ko ya kawo maka da alkhairi ko ya kawo maka da tsiya duk abin da ya same ka Allah ne duk abin da ka rasa Allah ne subhanahu wataala ta'ala malam yace alima kulla shay'in qabla kauni fajara ala qadari la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق al اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله bi'adlihi ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم ما لن يتشي الله جل وعلا يا سنتو ونأبو ɗaiɗaikunsu da kuma gamammunsu kowane abu tun gabanin abin ya faru shi ne alima kulla in ƙabla kaunihi ce sannan wannan abin da yake faruwa yana faruwa ne ya gudana bisa ga tsarin Allah ba bisa ga tsarin bayi ba ko wa'anda ko masu mulki ko wanda suke ganin suna da iko a bisa ga tsarin Allah malam ya zurfafa ya ce babu wata magana ta furici da bayi za su ko wani aiki a aikace ƙarami ko babba wanda bayi za su face dama Allah ya tsara za su yi din kuma ilimin Allah ya rigayi wannan aikin cewa dama ya sani babu abin da yake kubce mai malam yayi istishhadi da faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa tabbas wanda ya halitta ya san komai shine al-latif shine al subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa'ala yana batar da wanda ya so cikin bayinsa sai ya tabar da shi wannan tsantsar adalci ne na Allah tsantsar adalci ne na Allah kamar yadda yake shiryar da wanda ya so cikin bayi sai ya datar da shi wanda ya sai ya datar da shi wannan falala ce tsagwaro da Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ka kalli wannan maganganun guda biyu wanda ya zame tsabagen adalci ne Allah ya masa wanda kuma ya samu shirya to ba iyawarsa ba ce Allah ne ya mai taufiki don haka wanda yake kan daidai bai kamata ya rudu ba har sai ya ga ya cika akan wannan daidan kamar yadda wanda shi kuma yake kan zamiya ba a ɗebe mai ƙauna har me har sai an ga ya cika bai dawo ba amma ka san akwai a alaihi kitab, littafi yana rigaya Don haka idan Allah jalla wa'ala ya tsara sai kaga wannan tsarin shi ne zai zo ya tasiri shi yasa lamarin da ban tsoro kowa bai san da yaya zai kare ba da yaya zai cika Don haka sai dai yi ta jajircewa ana roƙon Allah taufiki da dace da gamawa lafiya malam ya ce duk wani abin halitta ana yassare masa abin yassarewa ne da yassarewar Allah na baka da wata iyawa domin wannan duk ya riga ya gabata a cikin ilimin Allah da kuma tsarinsa ya ce ƙarshe da ka je ka dawo ɗan wuta da ɗan aljanna duka Allah ya riga ya tsara to amma kowa an yassare mai yadda zai aikin da zai sami mai abin da aka aka halicce shi domin sa sannan kuma an baka irada an baka kudura daidai gwargwado irin taka an baka hankali wa hadainahu najdain an turo maka da manzanni rusulan mubashirina wa munzirin kuma an turo da littattafai wa anzala ma'ahumul kitab dan haka an baka damar da zaka samu option malam ya ce Allah jalla wa'ala ya ɗaukaka izamto cewa wani abu ya faru a cikin mulkinsa wanda Allah ba ya nufi wanda Allah ba haka ya tsara ba sarakunan duniya ƙananan sarakuna sarakuna na je kanayi su ne abubuwa yake kubce musu amma banda mulkin Allah domin shi ne malikul mulk mulkin kansa da kake magana to Allah ne yake mallakarsa don haka ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka a ce a mulkinsa wani abu wanda ba haka ya tsara ba ya kasance ko kuma ya kasance wani cikin bayi saboda wadatarsa har ya kai tumbatsar da har karansa ya kai tsaikon da baya buƙatar Allah babu wani makhluki mutum ne ko aljan ko dabba ne ko ma wane ne shine aw yakuna li ahadin anhu ghinan khaliqan li kulli shay'in duk wani abu da ka gani shi ne ya halicci ya halicce shi duk in aka ce shay fa ƴan uwa duk abin ba Allah ba shay ne kowane abu to duk abinda ba Allah ba Allah ne ya halicce shi yace ka faɗa ka kaji Allah jalla ala shine ubangijin bayi baki ɗaya mai su. kuma shine ubangijin ayyukan su. kuma shine yake kaddara ya tsara motsin da bayi zasu duk wani faɗi tashin su Allah ne ya tsara haka game da kuma ajalin bayi ma Allah ne ya tsara haka yace Allah jalla wa'ala shine ya turo manzanni ga mutane dan su yanke musu hanzari su kafa musu hujja saboda tsabagen adalci irin na Allah sai bai zo bai aiko da azaba ba ya halakar ko ya zo ko ko ya tafi da mutane domin Allah jalla wa'ala ya san dan adam yana da korafi shi yasa yace ah, Rabba na laula arsalta ila ilaina rasulan dan haka sai ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sai ya turo da manzanni yace a wannan manzancin sai ya rufe manzanci da annabta da gargadi da annabi mu annabi Muhammad tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi sai Allah jalla ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine ƙarshen annabawa ya zo yana mai bishara ga wanda ya yi wa Allah ɗa'a da aljanna gidan ni'ima wadda ta ƙunshi abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa jin labarinsa ba a hakikanin yadda yake sannan kuma wata zuciya ba taɓa tunaninsa ba sannan kuma a lokaci guda mai gargaɗi ga wanda ya saba wannan umarnin nasa da hannunsa da azabar da ta wuce mutum ya iya jure mata sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi don ya zama mai kira ne zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira zuwa ga kabilanci ba bai kira zuwa ga duk wani abu da kasan wai 'yan duniya da masu ƙoƙarin 'yan gwagwarmaya suna kira gare shi domin za ka ga wasu 'yan gwagwarmaya gwagwarmaya su ta siyasa ce su zo su yi ta gwagwarmaya siyasa su tafi Allah ya kiyaye mutum bayan ya mutu a zo ƙabarinsa kabarinsa a mai demokuraɗiyya yadda ya ta gwagwarmayar demokradiyya haka za a zo a yi ta masa wannan demokradiyya ɗin wani ya zo ya sa ta bal ya tashi ya mutu ya tafi shi ma ana tunawa da shi ana mai gwagwarmayar bal amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi gwagwarmayar ɗayan ta Allah Ya yi gwagwarmayar tabbatarwa da bayi duk wata maslaha ta duniya da lahira Ya yi gwagwarmayar korewa bayi duk wata mafsada wata barna a duniya da lahira don haka babu gwagwarmayar da ta kai gwagwarmayarsa wurin albarka da cin nasara da kuma rabauta da yaddar Allah subhanahu wa ta'ala. Wanzu Salam ya yi kira zuwa ga Allah, da izinin Allah jalla wa'ala, don haka sai ya zamto fitila ce mai matuƙar haske. Manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam sanadiyarsa ne, mutane suka samu haskaka hanya ga barin duhu na jahilci da zalunci da son zuciya wanda duniya ta samu kanta bayan an samu fatara wato ɗaukewar ƙafa ko tsawon lokaci na manzanci dama Allah jalla wa'ala yadda yake shine in ya turo da manzanni to aka ci gaba da kuma addini da aiwatar da wasu bayan lokaci ya ja idan aka ga cewa suna nema fitra ta canja sai a ƙara turo manzanni to manza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo yayi wannan aiki wanda Allah yake so kuma ya saukan mai da littafi wanda yake littafi ne mai cike da hikima duk wani abu da kaga an saka shi a littafin to haka yake kuma barna bata zai kewa wannan littafin ko ta samanta ko ta samansa ko ta kasansa ko ta gabansa ko ta bayansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkiri wannan alqur'anin ba Allah jalla wa ala ne ya saukar da alqur'anin abinda da yawa a turawa yanci rani suke kiyayyar su fada wato in sun tashi sai su dinga cewa wai similarity nan da ake samu tsakanin attaura da injila ko tsakanin alkur'ani da attaura ko alkur'ani da injila wannan yana nuna cewa sos ɗin ɗaya ne don haka daga can aka kwafa kowa ne ne in Allah ne wato zancen su baya wuce abin da Allah ya ce wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi ƙiyayya. da wannan ayar da aka nuna musu alhalin zuciyar tasu ta sakankance sun san gaske ne kawai zalunci ne da girman kai ya hana su su karɓa don haka da manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da kuma alƙur'anin da Allah ya saukan mai Allah ya yalwata wato ya Allah jalla wa ala yayi bayanin hanya dodar miƙaƙƙiya ta addini kamar yadda kuma da shi ne Allah ya shirya zuwa tafarki madaidaici malam ya ce wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا ما لن يشي كما الله مدعوك كنسر كما, كما للي القيامة ساعة القيامة تبس ذات زو باب فاشي ba ƙirƙirarren zance ba ne ba tatsuniya ba ce tabbas gaske ne alƙiyama za ta zo babu kokonto a cikin zuwan alkiyama kuma tabbas in alkiyama ta tashi Allah zai tashi duk wanda ya mutu tun daga farkon duniya tun daga kan annabi Adam alaihi salatu Wasala. har wanda suka yi bayansa na 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne duka sai Allah ya tashe su Allah zai tashe su kamar yadda ka san ya faru su babu abin da ya gajiyar da shi babu abin da ya gagare shi ko ya wahalar da shi kamar yadda ya ce wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub babu wata wahala da ta samu Allah jalla wa ala to yadda ya fara halitta haka zai dawo da su babu wanda zai kubcewa Allah sannan Allah jalla wa ala mai tsarki madaukaki yana ninninka wa bayin muminai ladan su ma'ana idan suka kyautata to Allah baya tozartar da ladan masu kyautata aiki ba'afa لعباده المؤمنين الحسنات sai ya ninninka mun san hadisi ya mana bayanin cewa ninninka aikin lada yana farawa ne zuwa ninki goma zuwa har a tafi wani zubin ɗari bakwai wani zubin har a tafi ila abu'afin kasira gwargwadon ikhlasin mutum gwargwadon ninka aiki gwargwadon dacewar aikinka da irin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi gwargwadon yadda aikin naka ya ninninka har a kai matakin da cewa an yi maka ninkin ba ninkin mara adadi kamar yadda hausawa suke cewa malala gashin tinkiya ko abin da ya kama da haka sannan kuma Allah jalla wa'ala yana yafe wa muminai idan suka tuba har manyan laifuffuka wanda muminai suke to Allah yana yafe musu wanda wannan gata ne falala ce daraja ce ga muminai kuma Allah jalla wa'ala ya sanya a cikin tsarinsa da hikimarsa ya gafarta wa mumine ƙananan laifuffuka tun gabanin ma su istighfari matsawar suka nisanci manyan subhanallah falala akan falala ƴan uwa masu albarka idan manyan zunubai ne mutum ya fada ciki to da zarar yayi cikakken tuba at-taubatun nasuh tuba ingantacce da sharuɗan sa kamar yadda malamai suke bayani to Allah jalla wa sai ya yafe mai to idan kuma ƙananan laifuffuka ne mutum ya yi. matsawar ya nisanci manyan shi ma gabanin ma ya yi istighfari shi ma sai Allah ya gafarta mai babu shakka wannan kaga falala ce akan falala to ya za a yi da wanda shi kuma mumini ne amma kuma ya yi laifin kuma ya mutu ya haɗu da Allah akan laifin Shi ne malam ya amsa tambayar ya wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'iri sa'ira ila mashi'ati kuma Allah jalla wa ya sanya wanda bai tuba ba daga manya-manyan zunubai idan ya mutu yana ƙarƙashin ganin damar Allah ma'ana ni da kai ba za mu ce tun tunda wane ya mutu a cikin maye ba da eh, shi da shiga aljanna har abada ko ya mutu a wurin lalata za mu ce shi da shiga aljanna har abada ko ya mutu yana cin riba ko abin da ya kama da haka sai mu ce wannan yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in ya ga dama ya yafe mai in ya ga dama ya azabtar da shi kai ka ce an tambayi malam dalilin da yasa ya ce haka sai ya ce domin Allah jalla wa'ala yana cewa hakika Allah baya yafewa matsawar aka haɗu da shi ana yin shirka amma yana iya yafe duk abin da yake koma bayan shirka in aka haɗu da shi kaga sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika yana yafe abin da yake koma bayan shirka to amma fa shi ma din kakkasa kankance domin ya ce liman ya sha ga wanda ya so kada ka je ka saki ka ka ka ka miƙe ƙafa idan baka faɗa cikin liman ya sha ba kuma duka zaka ci dan haka ita an ambaci wannan mashi'ar a kansa nema ƙarƙashin wannan nema ahlus sunna wal jama'a suka gina su ta cewa ba a kafirta ɗaya daga cikin ahlul qibla sanadiyar ya aikata wani zunubi kamar yadda al-imam al-qahtani yake faɗa a cikin nuniya yake cewa لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران aqidar mu ta ahlus sunna ba kafarta musulmi saboda yaje ya sha giya ko yayi kaza watakila kuma ransa ya salwanta akan haka domin Allah ma abocin rangwame ne da afwa ma abocin gafara ne to anan malam ya tabbatar da wannan sannan ya ci gaba ya ce kuma lallai Allah subhanahu wata'ala ka sani ya riga ya halicci aljanna kuma ya tanade ta gida ne madawwamin gida ga masoyansa Allah ya sa muna ciki kuma Allah jalla wa'ala zai girmama 'yan aljanna a cikin gidan aljanna da abin da ya fi aljannar da abin da yake cikinta daɗi shine ya ba su dama su kalle shi ma'ana ya ba wa idansu ƙarfin da zai iya kallon Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ya fi komai a duniya da lahira babu abin da ya kai wannan daɗi domin Allah jalla wa'ala ya ce wa ridwanun min Allah ya akbar sai ce lillazina ahsanul husna wa ziyada eh lillazina ahsanul husna wa ziyada an ce wanda suka kyautata za a ba su aljanna da daɗi ana ganin Allah kenan don haka ya ce kuma Allah jalla wa'ala zai lamunce musu su kalli a fuskarsa mai girma subhanahu wa ta'ala kai ka ce an tambayi malam wai wannan aljannar da aka tana wa bayi ita ce dai wannan aljannar da tun asali aka halicce ta aka shigar da babanmu annabi adam ciki yasa yace wahiyal lati ahbata minha adama nabiyahu ita ce dai aljannar da Allah jalla wa'ala ya sauko da annabi Adam annabinsa daga cikinta wa khalifatahu kuma mamayensa a ban ƙasa ila arzihi zuwa ƙasarsa bima sabaqa fi sabiq ilmihi wannan duk ya faru ne fa bisa abin da ya rigaya ya gabata a cikin ilimin Allah na cewa zai halicci annabi Adam kuma zai shigar da shi zai zauna tsawon lokaci kaza shi da matarsa da na Hawwa kuma za su yi abin da suka yi kuma ƙarshe a fitar da su duka yana ƙarƙashin kulawar Allah da tsarawa Allah ba wai kawai abin haka ya faru ba ba tare da tsari ba to daga nan gurin malam sai ya ce kuma Allah jalla wa'ala ya halicci wuta kuma ya tanade ta ta zamto gida ne na dawwama ga wanda ya kafirta ya kafirce masa ko kuma ya yi ilhadi ya kauce ga barin tafarki ɗoɗar wurin fahimtar Allah ɗin ko a cikin ayoyinsa ko a littattafansa ko ga manzanninsa kuma sannan Allah jalla wa'ala bayan azabar da zai musu ta wuta din zai daɗa musu azabar da ta fi wutan masifa ita ce azabar a haramta musu ganin Allah ‘yan uwana masu albarka lokacin yana hararan mu nan zan da sa'aya sai a zama na uku insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh